jama'a kulkan goga hanganar sai assalamu alaikum barka kan irkoi kan kuna studio kalangu fagi karara fongan diyan no arangin gidu studio kalangu radio wai takin du iddubo kan yanga goi kan badaga kyar kan barada studio kalangu irin kun fagi kara da koi gisalan kala wai borai da politiko bon walir mu ne wai borai da siyasa bon nun gufo no go wai borai sai ga wani kuminora da koi na wofo gati sanda ya kan yango go wai borai gangi ilmo dugu koi da gina politiko fandara wai wore im dungai ba nan gube raira kan ya san kabe rai san bu sandai yan no kan za gwamnati kan da ka kyarga no imon gugi bon za zamdi ko mu da rugu no wai wore im du nan gube rai ra ngai ba har no kan sandai ban bata no kan satai kan gungai bon goraira ingan da bore kan ya gogi ga ka sinai igo na gadi kan nan ngai du ko ga wai wore din ga ka sinai i wani alhaka im ko yi kubandi Niger labora ba dai kan bore igo na tanga mu muidin te halga kason sandai wuri imon giga bonza dai nungu fo nugo go wai wore sai politiko fandara ra ne ga kuminora wo foga tiga ka ti nay kan way boray go kan de politiko ke dira way do haray wo foga ti sande kan yan way boray go ga kubanda politiko fondara fondo fo no ihima ga sambu kan ganan imduga sande din bonza fondo fo ni ihima ga sambu kan ga nan imoy boray go ga ka san ngai mo dugu to nan kan iga ba politiko din fondara sanni wane ingan di bobu yanno irga koy kan wa batu hun inda boray kan ir burnye sigir wane wura ya din no boray kan ir burnye dai hun kuna hajiya ka didan da gono kan ga ti kan go kungiya kan sigine AF fn wai borai kungiya no nga ga tigin bora da ko na madam muhammadu zalika amanci kala siyasa zano kango parti politika ira irna aminatu ganda burnye kan manduga tu ir burnye ngodinga da ko ina aira mutu isa wanke kanga sigirwe ne tonan daran do no goga salamaranga ga asibur kul sai tugurai rade kan nijar labu da Africa labu gyare ikwai ga kan ke tare labu tirayen ga da kwai ne tirayen kan ikwai ga sogon i wani labaira kan ganin imu kwai ga waiwarai dinga ka sinai ngai mu imu dungai ba hankan ga ti politik ko fondara irin sintin da uh, madam muhammadu zalika ifo no aran ga hingane matakin no aran goga di waiwarai non gogo da dangadi na samu siyasa do harai ne wani jar labura waiwarai non godai waiborai ngai kiti siyasa ngai siyasa ti ba yi fo si dai dini musamman niger population waiborai ba da alborai yin kanta mu waiborai siyasa go siyasati zamdi ne ka koi bot ka koi siyasa waiborai ba da alborai waiborai no go gatti donc ya dinga yi ne kan waiborai imi inongo imi inongo jisi imi inongo jisi razon ku siyasa zam siyasa bayan kulwa birnin gogate to son ya kani do hare hajiya kadi danda matakin no aran diwai borai danga ifure yanwo siyasa rada matakin no aran diya san kune wudi ni san bugai kwarara wala imne dosar jon kulra kai ina sintin wai borai furara da gabi zama aran gabe kan iri gwamnato ana tira fo katarai kan ana wai borai no fondo nan kulkan igoga kekiyan wote mhm. ima wai borai dan kekiyan wura a ne nan karan da zangura ima wai borai no karan da waran kakin dubu mhm. wadin maga haran wai borai fata nan gokulu igoga kwai igoga ye mhm. e, voto wo maga ba alborai ga to voto do kwai ne kan e, annasarai ma kan niger ina kota tonton mm. isobai ka formation isobai ka wai gore bon e feri mm. kan nan da vote ya tunu wai gore mu fura vote ra don ka ka ci hankan nan zama haran wai gore fatan da himma ka ka vote mm. i fata ka vote i te candida bo don ka haran vote a bisa banda wani banda wani wai gore man keke keke wura wai gore si ba ngidi na san musulman kai na bon woy bor margi kinno arandi ga fatta ga furo danga hankan ga ti voto harakara wali mini siyasa harakara dina sambu danga woy boray kan yan fatta ga candidature gi wal kan yan fatta ga keke ga nangu yan keke siyasa fandara to wallahi di ka di labo gundara nan kulka i goga kandida zangu keke mhm. arama bai kan waran kin dugu wadin woy boray wai borai no ya dinga wayya ka ta alborai kyokyo do hare waran kakin dubu wai borai no wata dun mo kai irin sintin siyasa mm. nan kan bor zangu go kake kida kenno ga wai bor fallan da ba ihinka a fallan dai mm. ibai ka assembly ta assembly da bera me da me <laughs> deputy wa hakukin dihinka wai bor fallan no ira mm. to ne di kan ko tawo kaka furo 80 a kaka furo a ta yi ate ka donc isintin kadu a bora hinza assembly ke hali igu harawo kai ina ko ta sambu sannan gwamnato ne nan kulkan borgugo ga keki ima wai borfoda ya dinga haran kyokyora fita kyokyora ga iman bai kadi bonan kan wai borka ka te kandidat fita mhm. wani haran candidat gu no ir parti gu ngai no ngai candidat déposé gaira mm. wai bora candidat gu no ir do mm. donc kota din ma gano wai bora ite candidat ikai no ni no gabi ite candidat donc wodin mo no no gabi na kan wai bora candidat gu gono wai bora kurgon dinga banda bora yammi mm. ga kan haran idi wai bora voto do har ifatta da gabi to danga dirna san musulman kai kai naga mata na ran wura danga wai buredin kan yan goga siyasa wote son ir zamanu wura ifo gati tonton kan igogudu wara ifo gati ginko yan kan igogudu siyasa wadira to wallahi wai bure ko zama ine ai kulu kan iga iga fai ima wai bure no lalle ko ta nan wai bure go koi gine kuna ai kulu kan gorgo ga keki da dai ni di wai burno go a gine ni den kwai ni wai bora do ga kwanda ne a aga bundo to sinis mm. zama wai bora ga bakar ga kila wai bora si mm. don ka wallahi kwai gina yanno ka irsi irin barga kani do hajiya madam uh, madam zalika danga aran diyan woga mata kinino wai borai wo ifatta yin woli gabo da son ya kini siyasa ra dini sambun da girai kan bisa to wallahi wai son siyasa ra ifurin da gabi mm. min da gabi zama songo ngai bumbo igoga ga gurge da alborai igo mm. gurge da alborai mm. zam so ifaham ifaham kan wai borai iman him kan gai gabo tan alborai sai mm. wato wai borai di vote ai kula alborai sai ni gati alborai sai ni gati wai borai su hai kula da amma so dama dama hayo kwai gine ngugate agote musu musu wai bore yi igogo preju de decision wai igogo wai bore yanza um wai bore yango um kwai gine wato bini isu kwai gina amma sun um wato barkalla a ah, kwai gine yango te bore igogo faham musu musu musu dai ka dai so in dal bore mu ko te. a fulla daidai daidai abuka da yi hajiya kadidan da arin goborai kan yana arin goborai kan keke danga dipite har ifo no gati hankan nan arin na lakkal ta siyasa ga ga fur siyasa ra gabi gabi ifo nu kana da sai kana alal fur siyasa ra to wallahi hankan sai iwo za a yi tunanta mm. ai ga bakar waiwarai sai mu hankan sai mu ai furo ai madukai nyeza waiwarai mm. ai madi ise aimi di sai mi ga kasine zamai goga di tabikar da wai borai go mm. in kuna irge labora wai boro a tabo ba zama wai borai ga noga windi wai te wai borai ga noga koi habu mm. da to nan kan a to wai borno ga nono robin bu aga koi fari mm. zama wai borno da kun da iza sun da bani da kuryo sun da wai borano ga nono ke cika koi lokutar kwara lakwal imin gare imane ifo noru ko jesu noru don albora sin da wai kan ga kwai habu dole ga no gabana don ka irga wai bora gabo kulu habunu ko karanta no ya dinga ai go gadi dihun kuda dai te da fite wallahi gadi wai bora si ka tonton zado ai go gadi ise amma ai ga gadi ise ka tonton kan ganan ita bai mazabu zanga afoyan gona zanga yan gona kan ikyau igofu ga goro ina konkurte imandu in kuna dai te da fita ai gadi zan kai din sai ima dubai in kuna dai dubai yan ai ga maka ne mai wanda sai yi fura siyasa ai ma bakar ise wai bare sai ma di ise sai nai fura siyasa to ifa sai no ni na danga deputy danga kuzera keke kaman ta kuzera fu ifa sai man keke kuzera fu kulkal deputy wana to wallahi an kan sai na kuzera keke deputy wani zama ina n'o, ina ai partiyo ina il faut député hinzano ina il faut que we borfo ma keke mm. ai ga yi goga keke mandu haramu dole ina il ima we borfo dan kandida mm. don ka alborai mu inin ga hina kulite mu bo kandida da mu kai sajo mu mm-hmm. mm-hmm. ima borfo dan kan sa haifo bai mm-hmm. amanati ai daino isambu aiki ni sai kan sai na kujera da sambo ai ma duka wai bare ga ai mi wai dulura wai bare ai ma wai bare da da zankai mm-hmm. ai ma da isa sai no ai ai na nan godin keke ai siyasa kan wai goga ta ai ma wai ga gano mm-hmm. da da da da gwanda ai mai gwanda kai na mm-hmm. me ai goga bakar bare kan goga ta bisi to sondi na sambu hajiya kare dandane wo do saro jonwura bur zambar zongu yagga kina nonin gai ma ya hantum eh, danga tira kan si igini eh, list electoral wai burai mu iga bagu mu dini sambu kanan dobo burai kai nin gai ma ya din hantum yarra matakin no aran gogaji wai burai danga ifure yanu siyasa ra ne wo gai departament wura to ai ga tamma wat kan kini woto tuno mm. aran di zama irwai bar kandidata na goite mm -hmm. irna way boray keki sensibilize. sensibiliser ir zaga yanno ir wo inda way boray no goga goy mhm. ir bai ki feri, feeri ir bai ki famandi mhm. ima fatta ka vote ir se dirdu irga di ise mhm. irga di se, panni panni bai kul ir da problemo kan na da amada kaka di ir ba dirga koy beneno irga di se, ir mi mun dai tusu donc voto hane bore kan ne ga bo hantum tere bon ga labora gumu wallahi borai kan dinga karta ita zan gora wallahi wai bora waha gadu wai bora waha ku kan dinga karta donc 80% waha ku wai bora waha ku zan gora ibi dinga karta ik fatta mo ko koy vote irsi zan biro da vote kur kan ko wai bora no ne gadi in kai dai no goga sassare da kel no ne gadi ba alboro donc wai bora vraiment i wanda i wanda niyya dini bon ay e feri gonda e niya kan gadi irsi to madalla irin barga kane do a hajiya madam zalika i mata kinni ga hinga wai borai wo fatten wo wal furen wo siyasa ra i fo tonton fo dimno aga hinga de fondi siyasa fondi wedira wai boro dadu a kin sini bun bonu famiyo a gubin da tunan da ga ikuti ngi sabbai sai no wai borai i ifuran da gabi ko in za sintina ga bumbu e za lista electoral gano ni di kan wai borai i ba da alborai i da alborai i fatta ga kaga list ringai bo fatta waga haiwa ga mu li e, electoral mo ga nga mu hal ho kaso ho i fattan da himma donc i ne danga wai borai wo fi sibidillahi na amandi ka bisa ba alwazami ga fatta ka vote ni na ma antum ni ya kaga vote ni kokari to yadin no wai yau goda don ka yadin ga kokari gogate zama wato wai borai su fatta gumi ya ci ne amma wallahi haram wo wai borai fatta an kan si fatta mu wai borai electoral haiwa din kota din kan gwamnati ne ganin wai borai nodi ngi sabai sai ni faham kan deja gwamnati ne ngai himan di haifo an ngai no importance ya dinga dingai ngai ngai furmo ngai keki mo yan ga gwamnati gidi agidi ngai sai dipte mara kinno gode so region wose wai borai do harai son kudi mi sambu boda ne o silman kai ne ne gai kwarara na ah, ne o gai kwarara wo bo dipte sino alboro daino gona ma wai boro sino o o wai borai kan gonu mo ne hay do region karkara ngano ngamo wai boro wai cin yagga nga ni ni muda eh nga eh al eh deputy waikin da yagga mm. région de dosora mm. idu way burbu gida nga mo ko tadi din nga nona way burbu wadi idu ka dan ese mm. ya nga ko karti kay du gudu way bur député de région de gayara ni nga ko karti ate wallahi son kalir mu hangan gama matkan no alborai bumbo da gogo wai burai siyasa gunan da ne wo gai kwarara da bayan eh, burai gane eh, wai borai iwogi hakin wa iwogi tamu igoga i wani eh, alhako ga simen da siyasa har kara aikin gane kan lalle a gangate yadin no haifo mu gono hal yinka siyasa wanda amana bakan borai na amana sambu in siyasa sambu kan amana sara manci haifono donc ka go so genge e sanne sanne bar, e, e barbaciyante donc a gimel kan zanga manci hay kulno bor mun siyasa te kwa siyasa gonda amana matkan niga bai da kan gore ra da ne ni kala hakkin wa ni kala amana wa dano siyasa rabun boda ni muhim ga alkawali yan sambu e kan ni singa kan ni singa ko bandi ni singa tonandi hay kan da bani singa te mana muhinnin hay kan niga bai niga hinga ce ma te fi sibillahi da bilfo da kan bahinka wai borai manci parti kulno gwanda ideoloji wadin anasar kiniga da kanga kanga ni militan ngai amanan wa kanga ni gama wai borai amanan wa kuwa. parce wai borai wai gwanda ichudite gumo e partira donc isinga goy mu disino zangan kan wundi koni wundi da wai borsara a amonko bai wundi yarin mono siyasa bun bora bun bo da wai bora yan sara a city siyasa sun ga marshe matkan igbada paske london lotter a ne ga eh, a fukulno zama kan bahin kano eh, kan mafu sun ganga bongin kalkan bahin ka a fukulno sun ga gode a fusin to lalle ayo hanka aidi eh, wai baro igon da biro ne ko min wura igon da biro kure kure amma da dai biro wudin isi ga margu isiga kere gadi haya da asiga te fi sibilillahi wallahi da dai manti zama biro kula a gwanda president a gwanda secretary to amma da biro ga goro isiga fonctionne vraiment we boro isidu a alhaku fi sibilillahi da dai har dai a go croiser les a asiga asiga tere non siga kwai bene di ne o kwaro kwarara vraiment wallahi isiga du alhaku sannu kayo duniya wallahi eh. a salabeerogatii wabureebon eman Ka dai imi margu da siyasa tunu kan kanda haifu haifu an anga sai. da voto to im ne im vote filana sai. da voto ba a ba alorki amma ya kinu alboro asinga webure wana alhako tagano isi okango girmare bo okango gimare ngai webure ibo bakulu mancho wo kan yan chomo isi siyasa sanira zama wai borai wai manci kal borai no kan jir kulu bot kul kan ka wai borai din no ga za ba tai hannu i alborai isi za ba ka to wai borai in kuna wai borai fura da ka ba bayi alborai zama i alborai borai ngone da bayan isi ni kai ka siyasa tai kun muradu ya wai borai mo ga hin kin ga wi kai ka siyasa te irko da wai no sai mu ci gaban da siyasa wallahi fani ban bata go ara lalle kauye borewo kai imana fahamun da zan gora dala amma dila sabo ga fada wai borewo ifura zamba ministera ira aidi wai borai gaba deputy ira wai borai gaba mai kisan da banda dinno zama kan kauye wo din danin alborni go partira niga tilasandi ifo ko ni wanda mo mago partiwo dinra wodan ga to babur fo game fayyan bumbu kan sai jahiltara ba mai chai fo kulno wallahi jahiltarai daino gono ramatu amma fada wa idi dama dama te. amma wallahi kauya rafi rafi sabilillahi gidan jiya daina gono mangoje iko dai ma boriyandi irko mi fahamandi irko ma nan wai borai ma mamo kingai izai dan lokol wadi wai go a hanga can diyan ga borai sai lokaci kulu iza wai borai imi dan lokol imi dan lokol dalilai nawa alkawali bumbo matkan ne bai kan bore ra bumbo bore ne alkawali ga inda kere bore ne alkawali tan da kere da no siyasa bumbo parti yayi in adilitare te ga bisi kere in alkawali ga yin in alkawali mo te ga bisi kere girban da kan te ga bisi din daran mu da dar gungudi siyasa ra wai borai isin da bagumu wai borai isigi integre siyasa da isigi rapproché isigi no post ministeriel isigi no eh, post kan kan eh, kan aga gunda kan ga mu ga jere paske in ga bumbo matka al borai go matka ngai chawo ngai mu ga chawo da kwa to magwan mu da dar gungudi mate eh, ma ma misalan san sambu zanga banda banda gire din da son ko kor banda gire wone karare gono eh, wai borai iwo gino i wani alhaku gum gum gum gumo kan bayan kano ga kyarmi ba kan no wai borno na giringati no siyasa ra dinga ba ni masama amma ni su koi koi kan ni kwara gani ne ba ni ta rai mane da kaniyo to ima imino kaniyo ga eh, ni me make up pente ga eh, fatagan yalo astemi eh, lokacin kanki ne ta ga make up da ga ite da ko te hay kul karra ine igogate siyasa na borai gara al gara to dika barbata dika e eh, fayen wodo to kulu igane to wo borai bumbo imino ngai ba imingeno ta kan sai na nasara kinaga e eh, wo borai a lokaci kulu barma igogo dunga wana alhako fi sibilillahi o ba fa ciyo manaram no ha kan aran go badin daran koi e eh, haiwa do no ga konkon sa no ga wo borai igino yala ko partiyo igane to aran wo il ilfoke aran maran e e way boray no nge alhako aran wana parciwara o kadde da daran mondu e vote aywa conseil municipal o regional o ga wala mo deputation o amma nan kulkan ba conseil hinkano eh igane ilfoke mo borno afo ba deputation no igane ilfoke mo borno afo yarga igane kan vraiment deux merci alhamdulillah tabarakallah wal man chade o irko da min didi se irko min wafa kan da irko min fahamanda mo kai Lallai asi boku se ra hun kuna an ir an duɲa wora kiriwo walai ne ir bo ra kan wai borai igun dingai wana mataki walema ne kan dingai wana ma siyasa do hara zama daran gunu hun kuna ir karkarera ir gallaira nan kulkaran guna hali ne siyasa tun za kampanyo no za vote hannu a daren gunga gadi wai borai ba da haikul wale mane wai ba da bokul har musom ba zagar laira kal ya kala gergera nan kul wai borai ba da haikul eh man ciwo dinga masala nigidi da bayan waibore iwan kokarowa iwan kokarewa kigo kande e, siyasa wura nigidi da siyasa ban da siyasa ban nan ka himai mu waiborai don kula gadi kan isu waibore da ir siyasa yi zai aigane idon da irin wani yanayi bura na waibore zaman nan ka himai mu waiborai don kudi sada daren wurin hunkuna gwamnati ta jo isin da kalamin nisir waranza nisir waranza din waiborai woborgu no no go ministre dera oguna gidi Borowaran zikin dihin zara kan woborgu goro e, wobor man badu kanan zongora iman badu kanan gume wone kulgi chebe kan harka igo koy da eh hausan keno gane nge ya sai fora ifo nin mota tutai kul mota nin nan da kusa to zanga yadin no igo gira wannan yanayi trete maltrete shi ya samu in labora. to son irin ka hankan gati ga sanda ya yi da koyi ne ya kan yan waiburai kan yan siyasa rago ga kuban da an ga yi uh, te din wura har haisha kadi da. ifo gati yi kan yi wani sanda ya yi kan yan dimo waiburai kan yan siyasa rago ga kuban da ne ga yi kwarara waiburai kan gaba an ga yi fur siyasa rago walwa kan yan siyasa ra boda to sanda kan gona dai kati mm. siyasa diga ba ka te iri wai borai alborai girda ginanu mm. igir igir igir gwendi inda no ga gwe ir no furo Wai borai mm. do iri nogi katare iri noga haya kulite mm. to di ka faye ngodo ir kan isi ba iri kalima yi wadin no wai barkin dai goga di filana yankan ga yara ifo no ite sakufa ir mo kan ga baka ka don ko way hakin wano wodin seno wodin seno hakin wayar da gaba take ne to sanda so kai himan da ya isa no ne sai kalimu koi no barkan man himan da mm. ga ta hakin wayar mm. zama baryan gona fa iman ba kwai nan gufo da haifo ka iga no iseno mm. zama kan go siyasa gini a yau na gana wallahi gina hakin wayar wadin no gaban da bare da kuraje igodi matuka irgo ga tabi wa isini kirgo wote idi mante haifo sa kufa angai diga kim tonton fono ni gin gitirse hayin wini wo ah, madame madam salika langa wai borai wo fi sabidillahi wai borai gongai ko karte amma isi gudu haifo silman kaina da iri irgai siyasa irban du haifo iruwa mandu haifo siyasa ifo ti haifo amma si ba ni no me haifo kai ni fo non go kai na nin kan himanda nin kan ga yara ni ga politiko haraka bai ni ni ga siyasa ra ni mandu haifo to Allah mangi barkan go ban daga ninga ka ni janga na sai goro bar na sai goro me zakan ni bumbo kan gina ra ni ga yara man ta haifo bar ban ni bor amon ta haifo me nga no goga boy boy de courage nga no gogi de courage watin bandin siyasa wo kadda dala dubor gonda moyen borgin hina te amma ni sin da moyen hay kula al boray politique politicien wo chef eh, de eh, il faut ni kana se politicien hmm. ngono ganga haya me eh, haya nga akul ngono ga tinga zibara hmm. to Allah man gida duwa ginno mun tabar kasa ba da ina gano hmm. me din gonda ni bumbu ni te ni bumbu din gonda ni te to kin ganji mai yakin ne a gonda gabe ka daram su bai gurje oh. noru noru nori hidne a sinikin nohari gwarai bore kan badan nuduwa wodin iya mawa tukuli ima kan nasan nodin ima dan gini to da da dura te iga ke kino iri wai gwarai da ja imir bon aidan kyara iri masai wata dino inga mo ga na fayin hmm. wata kulu kwaro meri amma bai ka du hankan bisa wai bar hinka wai bar fu wala wai bar hinka no meri to so kai ikan da kota so wai bar guno go meri so kan kota ka ina kota dan dole dole amma kan wai bar a afoyen ba he yi wana ne dole problem wadin nan go kulu no to alborense nan kulu hmm. ne dai bifo kan gwamnati wa mana respecte wai bare fatta tare no fa ikoi ka gwamnati ga ikoi ka president de la republique ikoi ka premier ministre rencontre ine ngai mana yarda a gouvernement ra wai borogu sur 30 et quelques le quota le quota n'a pas été respecté mm. ikoi ka kimoki digo ga te yadin da gwane ga te hajiya di danda sun aram te aran gobore kan yante kandidat danga ya sawate ta kinno te ga aran gurgai da o gudu ga kandidaturo da gisi to wallahi wo za za election woman sentimeter ka kai bonga ka fura kure kure kure ka gurfama gurfama yante wai warais ai ga ka sane kai nayi makande ai mi ke ba mata no igate imaku ima ima dikerse sai mer kuru wai bore ga dikerse bor gubor iddu morgu morgi zai dun kai igate iga faibor idus so mana kulu yawo ne ne di kom ai bai kare kurara no ai goga keke ne kala ton di kaina asin nan kan mm. ai mun gurfa manti wai borai wani kan asin nan kan ai mani no ga kasane mm. ai ne hina kulti mm. alborai ima idi alborai mun bodi di iri iga hamburu amma dai dawo kulu inir inir ta mu kabisa wallahi <laughs> kala dai irko dai hanse <laughs> amma irko mu goki mu koi bande mm. zama watu kula gur kan mantinu wani kan dina ta da gabi gabi han kan mantinin no duwa dinna ta dinne ne na dai da nuru haifo a gaban dai no da asibanin da asibani hannu buraidin mm. kanyan du kanyan sai ni gogo grupa man te wala kanyan ginni furo i gogo grupa man yan te du hankan ga danga imura da feri wai buraidin ni goga ibon i feri kan nan ima furo siyasa ra wala siyasa har kama makani sai wala mate wallahi wallahi eh wai buraidin inda gwai mm. inda gwai kala to nan kan wai buraidin bumbu kurara ite patron yan partiye kunno go kakadiye Eh, nun wo kungiya no ai mu ai go kake ki wata zambar wai ne ya ana madan aisi ni di wada wai borai da kungiya din kan feli sai ma ga idu fa di di feli da duya igama zama dai mana gurfa man ai din dai sai bor foi suka ka die kane igita ya ifo so wai barai da igo kake ki bun bona no irma te sai a gare ma ima dutira o oh, ba hun kuda dai gurfa kan wanda margu margu dai kan irno ne yi ise za ne ma di hala kwar ta yi aga to ba iku hmm. ku da sabbi dan mu da ma o ima dandan kyarra ima fai da kere hmm. iga dan dan kerra no surplus ima murgu ima fai hmm. mai sabai mai sai kira kuliki na diyora <laughs> to irin barka ando madan zalika ifo gati dalilo kanna wata kulu waibore yango ndanga son harangiro wara waibore guci na nuna dipte tare keke amma kan ba a foman dogaduwa wai burai da kyarai gamara isi mata no goga te kan tangamiyan si gite ikiran da kyarai gamara kan halga kason iman duwai wai bar da fite ga kwara wura to haran da fitai bumbo kan yance ki iba ba no kandidai no ba to kandidai ba wajin a masal fono masal hinkanta kati wai borai isi macar sai gumu isi macharse zamdiga macharse dai su ko ku vote fo wani sai yakin kamantin ni wai bora zam ni wai bora din ngono nogin dori bai mm. aga man dori me isi gite yade donc isi gite yade mm. danga wai bora dinga sharan da kyaga kamara an boda kyardi yan sin kyardi yan si gite danga kyardi yan si gite di kyardi yan go gite asin kite no dan wai boro dan borgu wadin depute wadin adam wai borfo mi. to abin kan kyaddi yan sino a amante yadin wai borai kwai ne iman faham da siyasa gumu ibon ai man feri gum siyasa ga mm. wadi mo gonu mm. mm. da wai mm-hmm. da wai borai koi ne eh ni gana sai promesse yan gona kai gite igo ike igite ise gine nga igite didu igite ise akini akina si igite don ko wadi yan kulu igoga alkawal yan za kin kan yi alkawal yan za kai si ga tonan di don ko wadi mo gono ni na alkawlo za ai sa tonan za alborai za wai borai alkawlo si ga to don ko wodi akan de masala masala yin wa da wai borai man faham da siyasa bumbu bono mm. o oh, isi mani borai man feri gum da siyasa to aran di yanga danga fondu fo no hima e fondu be be fo no hima e ga sambu kan ganan danga woy borai in fam da siyasa ko in fur siyasa ra mat kankin aga kamatan da to ai moy borai mo feri hmm. kan siyasa wo babu wani te man to fo se no bonte borbon se ngono bonte zama ni no go bai hanka ga hin fani se ni bai hanka ni go ci zan fur siyasa ra ni bai hanka ni go ci siyasa mu hmm. bai wodinga to wai bari sabai hmm. zani bai hankan ni goce ci ngano ko karte kokarte nigini guryete kan ganan nima nimudu amma i wadin mun boyi sabai wo bari sabai o hajiya kare danda hayin wo kan aite danga madam zalika sai ingana yake barkata ne sai fondo fondim nun di i ma ga sambu danga kan ganan wai borai mu furan buri siyasa ra im tangan mu matka aka kamata da wai borai i ma imi imi bon fere te isi imi fahaman da zaman digi fahaman da igi ga ka kasine zama wai bore digo igi go ye zabisi sanda ko mer so do hare di ga ka kasine yan ni di iga faham sanda lokotar kwara zankai kai iga kwanda da wai bore si ga lokotar kwara nuri bana ba gratuita kai iga ki zankai wani di si ga nuri bana ni di iga gafe ka fura siyasa ra sanda no da bumbo zabiyante isi iba funa do hare kula yan gona kan sin da pompi diga pompa idan dan wai bare din se iga faham iga ne a siyasa wa irga te zakan iri wogir mun da to sir sai har bobo gono kan digo ga te wai bare sai vraiment iga gabi no iga kai ka siyasa din iga no gabi zaman kuna diamanti goga bon fera din te isemo isa ise faham ifo ka siyasa din furara nugo bisidi gibini da fono no nugo ke ni ga duwa wasi wasi da ni isa fono go ga ifo i ga boradin kan sai ni didin ga dini sai ni ko kiyadan amadu wai boradin kan ga ba amadu inga no ga dini sai dun kon na matsalafo ga. don da i ga faham yadin ya ga marshe ni masha Allah matakan na kota din ina no irse irga sabu gwamnati sai vraiment digo ga respecté digo ga kota respecté wai borai ga furan na fudim naran ga hinga te wai borai din sai kan ganan walim ne ga kwara wai borai sai kan ganan imu fursi ya sara matakan kina a ga himanda to ai wo hankan ga ki ga wai borai sai imu fattaka fura siyasa siyasa mu dinga furara mu bar kan ni ga gana mun ti zami kakin nono runa mu koi vote no zaganda barkan dungon na matsala ake munde to sinisi lalle irdiya irdiya kai na fo sanda gi kwansaye fo keke zanga fo keke kwansaye kan koki adin clinic na se ga bore ga ka sane gumu wallahi bore fatta ka vota se no kan sun da tugurera i fatta ka vota se no a zonu wallahi adu vabo ka bi sabai kulu mm. zama ga bore ga ka sane mm. donc yaɗin no iga ba barkan ga tenisi dago ga keke ma te ase ba miliyon no borfo kakin no ni ya ni boradin kan ba da voto bisanin dano ma te boradin si zama din te bora se da do ni mo na ga do ka ke yo kan ta ima fata ka fura siyasa bai kulmin ga boragana wai borai dai ai gogi la kalai can kan ima fur siyasa zamson zamanu Duk bõr mõn fũnd siyaasa ra murado state nam dũni go gani ga bai kan ba ni murado tun bora siyaasa ye zoog hini ka hansin sai a gini ni murado fere. amma duk mõn siyasa ya ci cini a gwanda gab'i. Wai bora n bai mu kan siyasa wo songo irihim kutun ka tun ka kai no iri way ya ka kutan alborai irim kir zarai gudduno alborai mu guddune irim gurgei matkan himan danoa son zamano wai borai mani hima zama deja gwamnato bumbu aniri anir valer di dan gwamnato nir himan di haifo bambata kan nan halin da nan guyan aninno aninno nan gu zama aninno plus yankan himan da kan idi wai borai go kokari sabbai sai aninno plus yan donc plus sai dini irin si ta me yi ko irin gwat kul muke kim tonton no amma dir sigi siyasa a su tonton yi know dir ko iri siyasa ko koy ko koy ko alborai palas ki ni no a cin ni ye go borai mo no donc siyasa no kan ay konda ay ga candi hangi candi kai go te wo sai seno in ba han kan siyasa mu bai kan son zamanu kal siyasa fa to aron goga hemo da alborai kan yan godai ga dirga wai borai dai ifur haran girgine alborai sai no de harai mu kai gine da yake mu fanda wai burai dingai lakkalo o mu fanda mu fanda dingai lakkale mu si dingai gidai kai gane alborai se bor mutun kake kini bon wani ni gane ni ga dai ma ni ma wa dai gwai hannu te kan gane imu dan nise amma ma ne ta noru kadan haise ta noru kadan haise a gake ba kan nubu bonu gofo dinna goy hannate niman tikimi ba niman noru niman tikimi da gwai hannate ba ni niman noru no igada nise ma goy hannate borase sa no noru de siyasa o zada manti voto hannu no borgen bora yake borga sola no hankaka yake alborai sai imin gai siyasa sola imin suka voto ne in ingai mu bora dai zama alborkul kan gane ta n'oru ka votai sai irwo albora da irma na sambo da burkintarai mm. zamiri ga buradin san musan da kwalinu mm. san da buradin a gago manano a dainu mm. ya dinga vrema daimodin manti gwamnati ase to da ne wani kaga to irfa ki kara mai ir sabu gumo ir sabu danga hajiya kare danda nin kanti waiwurai gina afm association afm sai da kwai ne hajiya madam zalika kan go siyasa ra da aran kan kaga to irfa ki kara wasi da aira mutu isa wanke kan tunan da aran dono gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh